الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو منا 26 ga watan jama'a da sani ko hijira ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam muna dubu ɗaya da ɗari hudu shekara talatin da takwas shekara talatin da tara wanda ya daidai da dubu biyu da sha takwas miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryamu kuma muna sha nawa ga watan sha hudu ko? watan uku muna cikin littafin askari muna gab ga ƙarshen kitabul mawarisi to an gane ko fasulun fasali ya zo shi muna bayani ma'ana shi rarrabe muna karatun nan daki-daki malam ya ce za a ratta idan kai fardi wanda amma abuci sanin matsala ta gado kai niyyar kismata raba tarikatin ma'lumatul kadari kayan da an ka bari na gado wanda adda sanannen gwargwado to aiki ya yi sauƙi ha asalal mas'alati sai ka sanya wannan tarika ita ce asalin mas'ala sai ka dubi magada wasa hahata farilata sai ka ingantar da farila take hitowa fa'in ta bayana in sun kai ta ni, da rabta sihama sai ka bugi rabon kullin kowanne fi tarikatin cikin tarika in ka buga sai rabon bani yi hito sun makasamta sannan ka raba alal ta akan farilla a ina misalin yadda matsalar ta kasance ga misali malam ya buga ka zaujin wa ummin wa akhawaini lil ummi kamar inda mai mutuwa Allah ya mai cikawa wato amma matata ta mutu tabba miji tabba uwa tabba yan uwa li ummai wannan sun kada uwa dai kuma tarika dama kun san tun farkon fasali an ce ma'lumatul qadari ko wa tarikatu sai ya abin abinda an ka bari hamsatu wa ishiruna wato ishirin da biyar na abinda an ka bari to kaga tunda abinda an ka bari ishirin da biyar na ta kasimu ha ala sittati sai ka buga ta yadda rabon kowa zai hita akan shidda in ka buga akan shidda ya karuju nasibu arba'ata da na nira wa salasata da wa habatan huwa nasibul ummi in ka buga dina dinari hudu zai hita da da uku sannan da habba guda wato abinda a misali duk wani abu wanda an ka bari na gado wanda an ka raba shi da 24 to daya kaso daya ciki kaso dayan cikin 24 din nan to shi ne ake ce makiradi ba wasu kuɗi na a kiradi ba duk abin da an ka bari na gado in an buga da 24 to kashi ɗaya cikin 24 juz'in 24 gudan nan shi a kiradi mun gane wannan ko to sannan kiradin ga shi ko ba guda kiladi ba to shi ko dukkan guda wanda an ka ce ma ya an ka raba shi da 24 shi kuma to shi ko gudan nan shi ake ce dalik dalik to shi ko dalik din nan ya an ka buga shi da 24 shi kuma kowane kashi guda ciki shi ake ce habba shi a habba ba wasu kudi na ba <laughs> a <laughs> ah, wancan a wajen zakana ah. <laughs> ina wata an fahimci wannan hmm. wannan shine a abin nan ka'ida abin nan a san iradin matsala sana a san daliku na matsala sana a san habba wato gutsure na adda ga suna wanda aka ce wanda da abin da larabci muna ta juz'i da hausa kuma muna ce mai gutsure eh malam malam haka na kuka cakai, malam <laughs> eh. to mu zo karatu to shi araban uwa wani kullum min ni akhawayn ku, kuma kowane daga cikin yan uwa abin nan eh, me ake ce musu li suna da irinsa wala zaujin salatu amsali miji na da kashi uku kaso uku ciki to mi an ka rage ko ya kare eh ai ko ya kare eh mallan rabu yanta yanta dinari hudu da karari da uku da habba ai 25 na an an ka bari to ya da na an ka bari cikin 24 an ka ɗebe uku gudan nan shi ko ba shi na adda wannan waɗanda an ka ne cikin su ba to mu dai to ne kenan ko wa in tawafaqata in sun kai in sun kai wal mas'alatu li haliha eh ko tawafuqi sun kai to mas'ala tana nan bisa halinta والتركه اربعه وعشرون اذا كنت تركه tarika 24 ضربت السهام كل في waf'i التركه sai ka rabon ko sai ka bugi rabon kowanne daga cikin su a cikin wafqi na tarika wa qasamta ala waf'il farilati sai ka raba ta ga daidai da farilati aiki ya rage to ashe ki eh eh majaba ta ta hituwa wa in kanat ainan wa ardan in mai mutuwa da ya mutu abinda ya bari ya bar ƙarhe sannan ya ba urula ya ba kuɗi sannan ya ba haja ina misali ka asharta da nanira wa saubin kamar ya mutu ya bar dinari goma ya ba tuha to fa aka satil ummu sai uwa ta yi riko bi haƙƙiha da haƙƙinta wato na an ce fa'ahazatul ummu sauba ah, shi malan shahi sauba eh fa'ahazatul sau sauba sai uwa ta rika sutura tuwar nan ta rike ta titi shi a ta ɗauka ya nata to in haka nan na faji alil aina sai ka sanya wannan ƙarfe malan dukiya zahaban zinari sai ka sanya sudusu yanzu shine sulusun wannan abin da wata dauka wato tudibu alaihi sai ka jingina gare misalu khumsi misalin khumsin sa ko shi shine kima shi buɗe. mun gane wannan ko saura sai araba ma duki araba ma miji da yaya eh eh araba miji da yaya miji da yan uwa hmm. eh lu'umai lu'umai to in aratta ma'arifata malahu min dinari in ka in kaya niyyar sana abinda ya tabbata gare shi wannan na dinari kwanzur to kadibi ta zata tami na shi kaso min tarikati wa adihi ka bashi misali tilkan nizba misalin wancan rabo min da na dinari wallahu a'lam Allah shi yasa asirin ilimin sa da aka gado cikin littafin sa mun kare kitabul abin nan mawarisi sai dama an ce wanga minti 30 wanda minti 30 za yi ko ba san cewa sai jami sai kitabul jami'i ko ha to wannan wannan littafi ne da ya tattara abubuwa masu yawa jima'ul khairi kullihi fi taqwallahi jima'ul khairi kullihi fi taqwallahi wato abubuwa waɗanda sun ka tattara alkhairai duka to yana cikin jin tsoron Allah hairu sana'i taqwallahi fattaqihi ya fi ka fil hashir ma ta kusha minan nadami wannaru ta hariku man wannaru ta hariku man yadanu bi janidiha wa in taba'ada anha faza bi salami nan duk abin da ake alkhairi gaba ɗaya ya tattara cikin tsoron Allah don haka ashe duk sana'ar da za a yi to ta kawallahi shi ne gaba don haka ji tsoron Allah ayyanka kula wuta da kone wanda ya kusa gare ta amma ya mutum nisan ke tafa sai ya ribanta da tserewa don haka mu ji tsoron Allah Allah ya taimake mu da jin tsoro ne wa atizali ashararin nasi da kuma nisanta ashararu mutanen banza ashararin nasi mutanen da ba mutanen kirki ba wa min at-taqwa nazaru fil makasib daga cikin jin tsoron Allah akwai mutum in kasuwanci shi ka yi ya duba ya gani mina na yaka kasuwanci idan abin da ke kasuwanci halan na ya ci gaba idan abin da ke tsururi ba halan na fito ba shi to amma kada mutum ya zan yaki haram yaki halal eh? <laughs> halam ne aka yi amin to adadin nafsi da kuma na dubban nan na rai na rayuwa fi tahsilul kuti a cikin sadar da abinci min alhalali tun inda zai na ya yi ƙoƙari ya san inda zai samu abin da zai ci dai zan halalla kada mutum ya bi da haram to ga wata magana wa man kana maluhu haraman lam tajiz mu'amalatu wanda dukiyarsa haramci to ai kasuwanci da shi ma bai halatta ba shi ne mu'amalar ya ɗauko abin da aka hannu ne miƙa maka ka ɗauki abin da aka ka bashi kuna marasa haka bai halatta to malamai sun yi bayani akan wannan nasi musamman shehu usman bin fudu ya yi maga cikin sirajul iwani wato ya ce abinda ake ce mahalat ma arbabu abinda ake ce maharam ma ulim ashabu abin da ake abin da ake ce ma shubha abin da bai bayyana maka ba baka iya gane ga mai shi baka iya gane ga mara shi to don haka ashe kenan nan in dukiya na ga hannun mutum ba a san mulkinta ga wani ba shi ga hannun aka gane ta to mai kallo to kai ɗauke ta haram domin in ko haramta to a ba mai kaya kaya ne don haka ashe kenan a nan shi wanda ya mallaki abu ga hannu ne shi ya san nashi na ko ba nashi na ba sai ku wanda an ka riga an ka sai eh mulkin wanda aka hannu ne yanzu kamar wanda ya yi abin nan yayi aiki aikin hukuma an san albashi ne ko ba sani ba amma sai gashi kuɗi gudan masu yawa ba san inda ya wani noma ya samu kuɗin nan ba ko ya zo wani kwadago ko wani kasuwanci samu kuɗin nan ba to kaga wannan sai a ɗauki ai duke ƙasa ta tara duke ƙasa ba haƙe wanta ba to amma idan mutum bai da wani abu da aga hannu ne amma sai ga abu ga hannu ne ba a san wani kasuwancin da wanda a haram ba to ba kawai abin da a gare hukunci in kai hukunci abin da a hannu ne sai dai barin wannan abin ya bashi ya bashi na tawaruar. ba don yana haram ba hmm. Hmm. Hmm. to wannan ai mun yi magana ta yi tahsilul hasil na kai me kace eh uh-huh. haka hmm in akwai hanyar da ka ɗiba kaya mutane a ta suna ɗiba eh? bai komai in eh, to shi sai a gani shi mutuwa an ka yi gado ko sana'a ya samo su ko wani ba shi kyauta a to ai ka ba a samu kudi sau ɗin hanyoyi shi ne abin da abdullahi suka cewa wanda ka gani da dukiya ta bayyana ga hannunai bai yi sana'a ya same su ba ba a mutu ya gado ba ba a ga wani ya ɗauku abin da ya ba shi kyauta ba to zaharar haram bai aidi ku in ko ba haka mutu na samu su to mu zo wa akalu da'amihi wa lam yajuz akalu da'amihi bai halatta mata abinci wa qabulu hadiyatihi bai halatta karba kyauta dai duk wanda ya zan dukiya ta haramta bai halatta mu'amala da shi bai halatta cin abinci ne bai halatta karɓar kyauta ce wa in kana mushtabihan in ko ya zama wancan hawa uku da mun kai magana wato shibha ta to kuriha eh sai kai maka ruhi na wal abin da ya atana zuhu ya tsalkaka ya bashi wa ya harumu akwai lokaci wato yana haramta isti'malu awalin da kadaini haram na aiwatar da kaskon zinari ko kaskon azurwa wato misa ba a ce ala rijali ba ai su mata babu illa su aje kaskon zinari ko su aje kaskon azurfa sai amfani da shi domin mace an ce tana amfani da azurfa tana amfani da zinari walau na alal amma la kasari banda kamar gado don tana amfani da shi namiji na amfani da shi to amma shi zinari shi namiji amfani da zinari gare shi haram ne ko da zoben zinariyayyarsa haramun na ko abin na hauren zinariyayyarsa haramun na shari'a mata ce in ma lokacin da nisabi in yana da kuɗi in nisabi ne na zakka to eh, sai hauren na a auna shi zobe na aura shi ya hada da dukiya ta yi samun zakka ai mai hukumatul mali amma in na azurhana inda yau dirhami biyu babu komi ga namiji amma mace mutlakan tana amfani da su walau na alal amma la yaka kulhulin wata rini da ɗan mabuɗin gambu da gado wa alal rijali libasul hariri an haramta alal rijali ko sutura ta alhariri ni ina jin yanzu wai gare mu nan an ce wajen bidda aka samu ne da amma yanzu ban sani ko suna da shi wata halibin zahabi da yan ado kawatuwa da zinari wa min alhiddati kuma da kawatuwa da azurfa amma da gaida khatimi banda zobe shi ma in bai wuce dirhami biyu ba la khatimu da sayyidati dirhamai saboda haka wannan shi an kai magana a kansa wa walimatul ursi mandubatun walima an ganci wato idan mutum ya aure ya yi walima to an so ta wa ijabatuha mustahabatu tanka ma walima aure mustahabina na amma in ba a ayyana mutum ba amma yan ayyana ka an ce na muna kiran ka da takarda ko da manzo ko mai walima ya zo da kai nai to ta zan wajiba amma yan an kai shela ana gayyata mutane zuwa walima ka shiga cikin yan an gaya ce <laughs> wannan musabita ta don baka sai ba ba a iya hukunta ka amma in an ka iske ka da takarda an ka ce ana gayyatar ka ko mai walima ya zo ce yana gayyatar ka ko ya aiko ma manzo yana gayyatar ka to wannan kam wajibi na tanka ma wannan kira amma in an ka yi jiwa cikin duhu an ka ce ana ana walima ana gayyatar mutane wani walima to wannan don baka sai ba wani ba iya ma wani hukunci awo ma lam yakun hunaka munkaru amma kuma amsa magayyata walima in babu wani almunkari can amma lokacin za kana walima ashe kamin ka sai wurin nan mata su yi dandaji kila sai ka kiɗe wata sannan ka wuce ko kuma an sai ana ana ana na sharu lauzi ko ana ana buga girbal wurin eh eh ana cashewa to nan sai sai ka saurara saboda munkari da accan mun gane ko wayu kurahu an ahli al fadali da mutanen alkhairi da daraja at-tasaru ila al wala'ini babban mutum makaruhi na ace duk walimar da za a isa ya halitta ta ɗauki ɗaiɗai don ya adanta wuri amma bai kamata duk za a mamaye shi na aka zuwa sai an ke hannuwa ne sun cika mai baki eh wa min adabi ko hmm. <laughs> eh a'a wannan ba ka gani yanzu ya an ce wani ma za a yi wa'azi na kuka yi in mallamai ba su rigi kowa ba wa ka rigo kowa a ta sawo kasaratul isra'i ne yawan tafiya yana kusanta yana kusantar abin nan da aka kawo wa na da walima

bai mai daraja aka magana kama irin kayan suna kama ci Aha. Hmm. ma juhila eh, eh. ashabuhu sai ta koma hannun wani hmm. to aka akasin wannan da wancan aka ne da akasin wanga to shi a shubha to mu sai karatu sai mi